الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم ألهمنا الصواب وجنبنا الأخطاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم مناشاتنا ga watan Ramadana hijiran manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in wanda ya dace da ashirin da hudu ga watan biyar miladiya ta annabi isa alaihi salam dubu biyu da sha tara Allah ya ba mu ikon dawowa wannan masallaci na albarkawa domin ci gaba da karatun tafsir muna ƙarken suratu maryam za mu tashi aya ta tamanin da shida insha Allah akwai ne to taɓa mu tambaya tana cewa mace tana iya shan maganin tsayawan al'adan da dan ta sami ramadan cikakke ba tare da ta sha ba akwai fatawa da binibaz ya yi Allah shi kara masa jin kai akan haka cewa yana halasta amma da shawaran masana wannan fanni in sun tabbatar da cewa ba za ta cutu ba ba zai haifar mata da matsala ba amma mafi kyau ta bar kanta akan al'adanta Allah ya san da azumi ya sa musu ahila mafi kyau kenan Allah shi ke da sani wallahu alam wai ya halatta a yi addu'a bayan an gama sallah na faradi me ya hana akwai waɗanda suke cewa ba addu'a sai a cikin sallah bayan sallah ba za a yi ba babu wani hadisi a sani na sahihi da ya ce ku yi addu'a bal ibn al'arabi cikin a ahkamul qur'an juz'i na hudu yana cewa Allah ta'ala cikin ma'anonin abin da ya ce fa'iza faragta fansab wa ila ka fargab cikin ma'anonin ka yi do'a'i ka nemi abin da ke wajen Ubangijinka na rahama bayan kafa wani aikin na alkhairi kuma in ka dubi azkar na annabi sallallahu alaihi wa sallam da yake yi bayan ya gama sallah ai su addu'a ne su addu'a ne saboda haka mas'ala ce wanda malamai sun maganganu akai akwai wanda suke cewa ba za a yi ba a cikin sallah ake yi amma har ga Allah a iya fahimta na da dalilan waɗanda suka ce za a yi da dalilan waɗanda ba za suka ce ba za a yi ba

ba a cewa wanda yake zina ko yake caca ko yake sata in yi sallah ba ta yi ba sai ya sake amma na daga cikin alamomi na cewa sallar bawa ta tafi tana da inganci ana fatan an santa a ga yana iltizami a sauran ayyuka na ibada yana nisantan haram inna salata tanha anil fahsha'i wal munkari haka Allah ya ce sallah na hana bawa mai yi in dai yana yi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce sallu kamar aitumuni usalli za ta hana shi alfasha da munanan abubuwa kuma za ta sa shi akan da'a shi yasa sayyidina Umar kamar yadda Malik Allah ya ji kansa ya waito yana cewa ko kuma lokacin da ya zama khalifa ya yi wasiƙa zuwa ga gwamnoninsa a ƙasashen musulunci cikin abin da ke wasiƙar akwai inna ahamma amrikum indi as-sala faman hafizaha wa hafaza alaiha wa man dayya'aha fa huwa lima siwaha adyaw abin da yafi muhimmanci wajena wanda nake son ku kula da shi ku tsare mun sallah ce duk wanda ya tsare sallah kamar yadda annabi sallallahu alaihi sallam yayi umarni ya kiyaye ta akan lokaci to na tabbata abinda ba sallah ba ma ya kiyaye fiye da ita alama ce wanda take nuna istiqama na mumini wanda kuma duk bai tsaye da sallah ba komi yana iya yi na tsiya ko na alfasha ko na saba ma ubangiji subhanahu wataala a tambayar can ta farko akwai wani ciwo da ya same mu zan dan dawo da ita in yi ta'aliki zaka ga wasu mutanen ma ɗaliban ilimi ne ana sallah aka yi sallama hatta azkar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu muyi sai ka ga mutum bai damu ba kawai ya tashi ya tafi abin shi wannan aibi ne don Allah mu gyara shaidan ne yake neman ya nasara a kanmu Allah ya ba mu nasara a kansa e musibar waya ni na rasa yadda za a yi ma da ita ne wa mutum zai sallah ba zai iya kashe waya ba mutum zai sallah ko ma ya sa ta a dunkun ba zai iya ba mutum da ya yi sallama ya ji kyalkyalkyalkyal sai ka ga duk ya ƙosa ya saka hannu a aljihu ya ɗauko waya ya ansa waya wannan bala'i ne ladubban ma ansa waya ba mu sani ba za ka ga mutum yana magana da mutumin da ke gaba da shi ko malaminsa ko wani babansa ko na gaba da shi amma yana jin kiran waya yanda kasan an tsikare shi da mashin wuta kikit zai tashi ya yanke maganan da wannan ya kama magana da wanda ya yi masa waya wannan babban matsala ce wallahi domin a ka'ida na musulunci ba ka yanke magana da wanda kuke ganawa ka je kai wani gane ko da ma zaune kuke ku uku sai wani ya zo ku bi wani ya zo ya ce jimana sai ka nemi izinin wannan saboda haka waɗannan wasu abubuwa ne na kwarai masu yawa da muke aikatawa gaba ɗaya sai ka manta me kake yi ko ka gaza sukuni ka ƙosa liman ya sallama ka ansa waya kuma in aka bibiyi ma magana ba wata magana ba ce wani lokacin gaisuwa ce kawai wani lokacin abokin wasa ne wani lokacin ma abokin shashanci ne a yaushe za mu tafi dandali amma ka daina ambatan Allah ka je kana abin nan wani natsuwa za mu samu kuma ka hana masu sallah ko masu karatu natsuwa a ce ka zo masallaci ka kasa kashe waya wani na sallah wayanka ya kama kiɗa a masallaci dan Allah mu gyara amma za ka je kotu ka shiga ka bata a buɗe? eh saboda alƙali yana da yanzu za a ce a kai shi bayan mene? ne masallaci kuma shi bai da wannan darajan saboda Allah na saurarawa Allah shi kiyaye بسم الله ونسوق المجرمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا بسم الله الرحمن الرحيم جيا aya ya zo da mu inda Allah ya sake kasa mutane biyu kamar yadda kafirai da kansu suka kasa subhanahu wa ta'ala ya mana bayanin masu imani yanda za su za baƙin Allah su je su anshi sakamako da baiwa da rahama da falalarsa wa nasuqul mujrimin a lokaci guda kuma za mu kada mu kora mujrimai kaga kora su za a yi wanda zai kora baya yake da bulala da an ce kora jakin nan baka shiga gaban jaki sai dai bayansa kuma kalman korawa yana nuna da tsawatawa da bugu shi yasa su mujirmai haka ake kora su ake angaza su ake tallaba su Allah ya sa mala'ikun azaba su kai su jahannama to shine ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi mana fada mu kiyayi bid'a sahabbai muminai ranar tashin alkiyama za su tashi gurin muhajjalin min asar wudu kamar yadda ya inganta a hadisi za a tashi da danda fuskanka hannayenka sawunka duk wata gaban alola za ta tashi tana walƙiya tana kyalli yau mata biyar da wujuhun wata suwar da wujuhun to a anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai gane almajiransa ko sahabbansa to a cikin masu wannan alama zai ga ana kada wasu ana kora su zuwa jahannama sallallahu alaihi wasallam zai ce haula'i ashabi haula'i ashabi da'uhum aina tadhhabuna bihim فتقول الملائكة يا رسول الله إنهم ليسوا بأصحابك إنهم قد بدلوا وغيروا منذ أن تركتهم فيقول فسوقا فسوقا بعدا لمن بدل وغير النبي صلى الله عليه وسلم زي ce waɗanda kuke kora wannan za ku kai jahannama mutane na ne mutane na ne mutane na ne sai su ansa masa da cewa a'a rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba mutanen ka bane domin tunda ka bar su suka canza addini suka musanya suka jamkita suka shigar da bid'o'i suka bar sunna daga nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ayi nesa a nesa a nisanta wanda ya canza addini ya musanya addini daga rahman Allah shi yasa kaga mai risala yake cewa wayu zadu kullu man baddala wa gayya in ka karanta uh, babin mata atakiduhul uh, qulubu na mai risala farkonsa ce ana fatattakar duk wanda ya canza addini ya ta addini shi yasa malan ka kiyayi bid'a sabo yafi sauki akan bid'a domin bid'a annabi sallallahu alaihi sallam ya ce wanda yayi ana watso masa kayan tsiyarsa ne man ahadatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun dan bid'a yana ɗaukan addini yake yi ba wanda zai sha giya a jama'an musulmi ya ce ya yi addini sai dai ya ce Allah na tuba ba wanda zai zina a jama'an musulmi ya ce ya yi addini ya san bai yi daidai ba illa kawai ya bi son zuciyarsa da sauran laifuffuka dan bid'a kuwa yana yana ƙara ta'ammuki ne fi bid'atihi yana ganin ya fi kowa ma addini ɗan bid'a yana ƙara wani abu ne a addini yana tuhumar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma ya rage wa in ma bai kawo daidai ba mai sabo kuwa ya san cewa eh annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da wannan umunni ya isar da wannan umunni illa dai ni na yi taurin kai na ƙi ko ya hana wannan umarni ya tsawata akan wannan hani sai dai ni na bi son zuciya na aikata saboda haka washatta na bainal fasiki wal mubtadi akwai manya-manyan bambance-bambance tsakanin fasiki da ɗan bid'a wancan ɗan bid'a ya tsere mashi fintin kau wajen banna don ya ka Allah ka raba mu da bid'a ka raba mu da fasikanci ka aza mu akan da'a wa nasuqul mujrimina ila jahannama wurda za mu kada mujrimai zuwa wutar jahannama ba sauki wurda suna masu tsananin jin kishi za su je suna zaton wani tabki ne kenan fa awadahum ko kuma eh, kaga dama mun bayanin kalman wurd a lokacin da ya gabata bai wuce kwana biyu ko uku ba muka ce yana da ma'anar wanda ya zo bakin ruwa tafki ne rijiya ce ko menene fa arsalu ridahum fa adla dawlwa qala ya bushra hadha gulam fa asaruhu bidaa kenan suna zaton kishin da suke ji wancan wabkeken ramin kila su samu abin sha jahannama ce akwai abin sha sai dai kuma hamimun ne hamimun ne idan an zo da su bakin jahannama ba cewa ake ku shiga ba ɗiban su ake a watsa shi yasa ta'ala ce idza ulqu fiha sami'u laha shaqiqa wa hiya tafur takadu tamayyazu min al-ghayz lokacin da za a jefa su a watsa su ciki za su ji tana gunji kaman kukan jaki fushi tana tumbatsa ta ƙosa ta laƙwame ne shi yasa in aka jefa su mala'iku su ce alam ya atikum nadhir kuko ya aka yi da annabi da littafi manzo bai zo muku bane qalu bala qad ja'ana nadhirun na kaji sakamako to waɗannan sun ƙaryata manzo kamar yadda muka ambata baya shi yasa su ma za a kai su a watsa a jahannama kamar yadda muke bayani yanzu ya Allah muna roƙonka, ya Allah daidai da ƙibtawan ido kada ka sa akwai rabo na jahannama a jikunanmu. Rabana innaka man tudkhilan nar faqad akhazaita huwa mal zalimin min anfar Allah ka kare mu la yamlikuna shafa'a la yamlikuna shafa'ata illa man ittakhadha inda rahman hmm. illa man ittakhadha to a nan duniya suna ganin suna da abubuwan da za su kakkama wani yana ganin gunkin shi wani yana ganin shehun shi wani yana ganin ko ta halin kaka yadda ya ji daɗi a duniya sai ya ji a lahira yadda ya samu daidai a duniya zai samu wanda ya fi shi a lahira subhanahu wata'ala ya ce a lahira ta masu imani da aiki na kwarai ne a haɗa musu da falalan Allah la yamlikuna shafa'a da suka so su samu ceto ko a cece su a ba su ceto ba ma su su mallaka ba ba zai yiwu ba ya za a yi su mallaki ceto manzan lazi ya shau indahu illa bi izini ba wanda ya isa ya yi ceto gaba ga Allah sai da izinin Allah to Allah kuma yana ba da ceto ga annabawansa shugabansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ake ba a shafa'atul kubra sannan idan Allah ya so cikin san sansa yana iya ba mumini ceto ya ceci wanda yake so shi yasa ce illa bi iznihi ba wanda ya isa ya ceci wani gaba ga Allah sai da izinin Allah sai da yardan Allah kenan in zaka nemi ceto a gunwa zaka nema Allahu jalla jalaluhu kaje gun mai gari ne kana so ka kai kukanka kana jin yunwa gida ba abinci kana neman buhun hatsin da za ka yi kamu da shi sai ka dobi dogari a can gefe sai ka ce yalla bai a taimaka min da mene da buhun hatsi dogari in ka yi shi kenan in baka yi ba ba yadda za a yi a yi mai gari kuma na ji za ka tashi da buhun hatsi za ka sha duka shi dogarin ma kafin a ce fyaɗe shi shi ne zai fushi da fushin wani ya make ka ya ce ka zo walakanci ne ka zo tozaki ne ka shi ɗan talakawa bam saboda kalmomin da ka faɗi a gaban mai gari na walakanci ne bai cancanta da shi ba sai dai mai gari ya nuni a baka to wanda zai baka zaka roƙa ba wanda za a ce ya baka ba dan ka nemi abu a wajen da babu to zaka tashi babu ana neman abu a wajen mai akwai ne to daga nan kuma sai ka samu kai ma ka zan mai akwai shi yasa ta'ala ya ce la yamlikuna shafa'a za su shiga wuta da suna riya za a cece su su ma za su ceto to ba su mallakan wannan fama lana min shafi'ina wala sadiqin hamim kaman yadda wata aya take nunawa za su yi kuka a cikin azaban Allah su ce gashi ba mu da maceta ba mu da wani aboki amini na kud da kud wanda zai tsare mu ya kare mu barin wannan bala'i da fitinan da muka tsinci kanmu a ciki ina za ku samu ai kun saki duntuni illa man ittakhadha inda rahmani ahada sai wanda ya riki wani alkawali na musamman daga wajen Allah mai rahama kaje da kalmar la ilaha illallah muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuma da dukkan ma'anarta yau la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha bi qalbin salim ko da ka faɗi kariya amma kana haɗawa da boka kana haɗawa da tsafi kana haɗawa da shirka kana haɗawa da kiran wani ya baka lafiya ko dukiya ko ya tsare kabarin fitina a baka je bi kalbin salimin ba tsabar tauhidi za kama Allah da shi sai ya sa a cece ka idan kai ma cikakken mumini ne tsaba Hassanat ɗinka ya bunƙasa haka kai martaba na kana da aiki mai kyan gaske ka kai martaba ta muhusini in Allah ya ga dama yana iya baka ceto amma da ni da kai duk ba mu da ikon mu cewa ne ne mai ceto in ba wanda Allah ta'ala ya tabbatar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda lokacin da kowa ke nafsi nafsi aje ga wannan annabi ya ce a'a ta fi karfi na ni ma ina tunanin nayi kaza ban san yadda zan kare ba ko yadda zamu kare ba aje ga wannan ya ce a gun wannan a ga wannan aje ya ce a gun wannan har a karke a ce a koma ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ana laha ana laha sallallahu alaihi wasallam amma ni da kai kowa bai san ma matsayin shi ba tukuna ya Allah ka samu a matsayi mafi kyau ka yafe mana mu da munanan ayyukanmu ka gafarta mana dukkan abin da ya gabata ka sanya gobenmu ya fi yau mu kyau har mu gamu da rahamarka shi yasa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allah subhanahu wa ta’ala yakan ce ranar tashin kiyama man kana lahu inda Allahi ahadun fali ya kum ƙalu ya aba abdurrahman fa’allimna ƙala kulu Allahumma fatir samawati wal ardi alimul gaibi wa shahada fa inni a'hadu ilayka fi hadhihi al hayati ad-dunya alla takilni ila amali يقربني من الشر ويباعدني من الخير وإني لا أثق إلا برحمتك فاجعل لي عندك أحدا تؤديه إلي يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد إمام السيودي يا أنبتي wannan إمام الحاكم يا رويتو shi yace sahihi ne malamai da dama sun ruwaito shi wallahu ta'ala alamu wato ranar tashin alkiyama cewa illa man nittakhadha inda rahmani ahada Da ce wani alkawali ne bayi suke ansa daga wajen Allah subhanahu wata'ala Allah ta'ala zai ce ranar tashin alkiyama wanda ke da alkawalin nan tsakanina da shi ya miƙe Allahu akbar mai ruwayan sai suka ce masa ya aba abdurrahman gaya mana me za mu ce me za mu yi me za mu tsare ce ku ce Allahumma fatir samawati wal ardi ya Allah wanda ka kage halittan samai da kasai alimul gaibi wa shahada masanin boye da sarari fa inni ahadu ilaika ina maka alkawali fi hadhihi alhayati dunya a wannan rayuwa ta mu ta duniya Allah takilni ila amalin kada ka sanya ni ka banni da wani aiki yuka min ash-sharri wanda zai kusanta ni da sharri sharri iyakan sharri shirka sannan waɗanda suke rufa mata baya fasikanci bid'o'i da sauransu wa yubaidini min alkhairi Allah kakkasa ni akan wani aiki wanda zai nisanta ni barin alkhair. wa inni la asiku illa bi rahmatika bana samun natsuwa da aminci in ba da rahamarka ba alli min indaka ahada Allah ka sanya mani wani alkawali na musamman to addihi ilayya wanda zaka bani wannan alkawalin wato ka cika mun wannan alkawali ila yawmil qiyamati zuwa ranar tashin alkiyama innaka la tukhlifil mi'ad Allah kai kadai ne baka saba ma alkawali Allah ka amintar da mu saboda haka malam abinda zaka yi ka samu ahada cikakken imani da Allah da fatattakan shirka ba ta da kadan sannan kai iltizami ga abin da Allah ya ce ka yi sannan ka nisanci abin da Allah ya hana ka sannan ka kara da fada'ilul a'mal abinda ake nufi da fada'ilil a'mal Allah ya ce mu yi sallah guda biyar maktuba to akwai nawafil akwai nawafili a nawatib akwai kuma waɗanda suke ba haka ba ka tashi kawai kai sallan warha da rana tsaka salatul awabina lokacin da mutane suke shagalin neman kuɗi kai kana sallah ka tashi lokacin da bacci ke da daɗi cikin tsakiyar dare kai kana sallah wa sallu bil laili wan nasu niyamun tadkhuluna al jannata bi salamin kaman yadda yazo a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sai ka shiga cikin bayin da Allah ya yabe su a cikin alqur'ani innal muttaqina fi jannatin wa uyun akhidhina fima atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin kaji ko kanu qalilan min al-layli ma yahja'un وبال هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم فإن كذن هكا أنا فاتا با wanda ya isa ya baka garanti ana fata eh Allah ya ce masu takawa suna cikin gidajen aljanna da ni'imomi da idan duna ruwa da abubuwan sha daban-daban yana bulbulowa ga tafkin shi nan nasu ne sai yadda suke so su yi amfani da shi me yasa ce kaɗan suke baccin dare suna ta bautan Allah suna sallauli suna nafilfili suna aikata alkhairi suna karatun Qur'ani suna ambatan Allah suna salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam jama'a musulmi kaga saboda kin Allah wai kullun ana jin irin wannan bayani wai sai a ce an yi zala ai bai son annabi baya salatin manzon Allah sallallahu da ka ce ba ma son dariƙa da sai mu ce kayi daidai da ka ce ba ma son salatul fati sai mu ce ba kai kuskure ba kuma ba muna ƙi dan muna ƙin su bane muna ƙi dan abin da aka faɗi cikin su na aƙida ne amma rashin adalci ba san annabi ba san annabi kullum kuma muna cewa ayi waɗannan ayyuka a kiyaye waɗannan ayyuka a tsara waɗannan ayyuka aina amanatul ilmiya ya wajaba malami in dai malami ne ya san yana ya zan yana da amana ta ilimi kada ka yi kage ba sai ka yi kage za ka sai da hajarka ba ka faɗi gaskiya ka faɗi gaskiya mu ba mu ce zikiri ba kyau ba amma mun ce mu yadda annabi a yadda annabi yayi ne idan kai yanda wani ya baka ya baka falala to tashi kake yi ba ta Allah ba abinda muka ce kenan abinda muka ce kenan saboda haka uh, annabi sallallahu alaihi wasallam uh, ya ce haka suke uh, wasallu bil laili wan nasu niyamun tadkhuluna al jannata bi salami ku yi sallan dare ku yi tsayuwan dare lokacin da mutane ke bacci za ku shiga aljanna salun alin to Allah subhanahu wata'ala ya ce wa bil asharihum yastaghfiruna bayan sun kwana sallah kuma goshin asuba irin lokacin da muke sahud din nan sai su zauna su ta istighfari su ta istighfari ko Allah ya ansa ko mun yi ba daidai ba ko mun yi kwarakwarai sai kuma tuba sai tuba sannan wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum sannan a dukiyarsu akwai wani abu da suka keɗe. suka ce wannan percentage din za mu ci yadda mabukaci ne bayan zakka abinda yasa na kawo ayar kenan wato ƙari akan dole yana ɗaga darajan bawa zuwa martaban muhsini ihsani kayi dole kuma kayi nafilfili kayi tadawu'i Allah sai ya ƙara ɗaga darajarka ya daɗa bunƙasa imaninka ya dada nisan taka da jahannama da dukkan abin da yake fushi ne daga wajensa ya Allah ka azurta mu da wannan baiwa ci gaba وقالوا اتخذ الرحمن ولدا وقالوا na daga cikin ɗanyen maganan waɗanda ba su yi imani da Allah ba waqalu suka ce ittakhadha rahman walada Allah mai rahama yana da abin da ya haifa la ilaha illallah bi isa kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kadhiba tir Allah wadai da wannan kalma da ke fita a bakin su ƙarya ne ƙarya ne ba gaskiya a ciki shi yasa Allah subhanahu wataala da yake shi alqur'ani yakan gajiyar da wanda duke tahajji da shi sai yace arrahmanu eh wa qala ittakhadha arrahmanu walada sai amfani bai ce wa qalu tahazallahu walada ba a'a haza rahman walada saboda Allah mai rahama ne mai jin kai ne mai kyautatawa ne mai yawan falala ne idan ka ce yana da ‘ya'ya ko yana ya haifi ‘ya'ya duk lokacin da aka saba matsansa ko aka yi masa ba daidai ba mai zai biyo baya sifan nan ta rahama sai ta gushe kana ganin mutum a tsakan gida zai ji ihun ɗansa a waje daga jefan wando da 'yan singile ke fito a guje wani taɓa ka adamu wani taɓa ka wani lokaci zai ce baban su kalla ka san yanzu an lalace wan babanka ba babanka bane saboda lalacewa wai baban su kalla mu ba baban shi ba shi kuma sai ya dubi wan shi ne fa uwa ɗaya ba ɗaya gaskiya fa ya kamata a gyatta rayuwar nan a ce yaro an hana shi sikit a gaban yaron fa ka nuna shi ba uba bane ba uba bane kai Allah ya ji kan iyayenmu har da kakanninmu wallahi ba su da rabin ilimin da ake da shi yanzu amma suna da aiki ba yadda za a yi kai ɗana wani abu naka ya taso ka dunkano ne baka isa ba ce ba ka da uba ne haka zai fada zai maka wani ya babbake ka ya babbanke ka ya daddoke ka ba ka da uba ne za ka zo waje na ku duba ku gani a lokacin sai aka samu cikakken zumunci wanda Allah na son a haɗa kuma mai yanke ta ana yanke shi daga rahaman Allah ya in ta taso za ta yi aure ba a neman aurenta wajen wanda ya haife ta sai wa ko kani ko wani daga cikin dangi in ma babu amma yanzu a titi sai ku kulla aure da surikin da zai auri yaka a titi An fahimci sunna aka ga fahimtar sunna wancan kuma bid'a ce me hikiman haka na ɗaya dai na ambaci zumunci ɗaya kenan na biyu ba ka da garantin za ka kai gobe in ka nuna ma ‘ya'yanka kai ne kawai ubansu kai ne kake da ikon ka hukunta su to yau Allah na iya an san ka ba wanda zai gaya musu su ji ba wanda zai gaya musu su ji kana da rai ba su ji ba balantana ba ka sa'an nan kuma in har ka kai ne uban to gunwa za ka ai ni ne uban ai eh, kai ne uban tabbas kuma shi ya zo ya nema ka bashi kaga gobe sai ya yi mata dukan tsiya ya ce tirgin wanki saboda bai ɗauke ta da daraja ba shi ya zo kamar zai sai riga ya same ka da ita kuka yi ciniki ka sayar mashi amma da ya san ba za a ba shi ba sai iyayensa sun zo kowan uban ko kanin uban ko wani muhimmi a cikin dangi in bai zo ba ba za a ba shi ba me wannan yake koya mana dole ya rike abin nan da daraja na farko saboda in yi abin tsiya dama dai society ba za ta ba shi ba kai tsaye sai ya bi ta hannun manya manya suna da dama kenan su ce a kul in ɗan rigima ya taso ana gaya musu za su kira shi su ce a kul kuma ya ji idan ya ƙi ji gobe in ya dawo ya ce bari in sa ku a gaba sai su ce a sai dai ka zauna ba matar ashe akwai maslahan mu ma a ciki bayan kasancewan maslahan ma'auran ko ƴaƴan ko wane ne ma to Allah yana son mene zai da shi dai ba gajiyayye bane balantana ya ce eh, tsoho ya ce ya tsufa yana neman mataimaki kamar yadda muke gani yanzu sai a ce ai dan gata ne ƴaƴansa zara zara ka je ƙauye. ka ga wani da shekarun shi lafiyayyu amma sai a ce baba zauna gaskiya baba ba za ka gonan nan ba su je su gyatta mashi gona kuma su je su yi kwadago su kama shi kuɗi a haihuwa a haihuwa haka za ka je yana cewa ko suna cin albarkacin haihuwa ne to Allah yana da bukata ne to kan me zai nemi ɗa sannan na daga cikin manufofin ɗa wani bai son ya yanke so yake yaban baya a ce dai ga 'ya'yan shi ga jikoki ko ba haka bane shi yasa kaga mutum ga kuɗi yayi suna a duniya ga mulki yayi suna a duniya amma tashin hankalinsa bai taɓa haihuwa ba sai ji da kuɗin da mulkin kamar ba amfani duk fa abin da yake so ‘ya'yan mutane za su yi mashi fiye da ‘ya'yansa amma sai ji duk ba amfani to me kake so in ɗaukan ka a wuya kake so akwai masu ɗauka ka ko ba zai ɗauke ka a wuya ba wani dan ma dai kawai sai dai ya ci ya sha ya faki idan ka ya dubi dubu ɗari wallahi kuma wai kana kallon shi kana jin daɗi kana malam mamman malam mamman galibi in ka duba wahalar da iyayen suke yi galibi ban ce duka ba to ka zan cikin su wahalar da iyayen suke yi amma dai ana nan ana son su ya zama tabi'iyun fitriyun to Allah menene nashi me yake da bukata akan wannan sannan na daga cikin abin da yasa ake bukatan da in ka mutu ka ban nagari ya maka du'a'i kamar yadda hadisi ya tabbata to Allah me yake bukata da zai ban wani ya mishi shi ne mai bayarwa gun shi ake nema subhanahu wataala to kaga wannan yana daga cikin wautan waɗanda ba su yi imani ba kuma a yaushe suka ce ya rikida ai wannan ana magana ne da yahudawa da nasara da mushrikan maka yahudawa sun ce uzairin dan Allah ne eh nasara sun ce isa dan Allah ne mushinkan maka sun ce mala'iku yayan Allah ne mata to kafin a haifi annabi Musa Yahudawa kaga ba a yi ƙuzairu ba don ya zo bayan shi ne kafin a haifi annabi isa a ce ɗan Allah ne shin wani canji muka samu da kuka ce Allah ya yi ɗa ya ƙara gandu ne eh kun gane nufi na domin yanzu kai manomi in ka samu ‘ya'yan arziki sai ka ƙara gandu ka ƙara faɗin gona ko kuwa ranar da muke gani ne ta zama guda biyu saboda an samu mataimaka Allah ya yi ‘ya'ya wato hauka iri-iri za ka gani a bakin kashirai shi yasa Allah ya nazzaha kan shi barin haihuwa lam yadid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad subhanahu wata'ala kuma aka ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce law kana lirrahmani walada wa ana awwalul abidin inda Allah yana da ɗa to da ni ne farkon wanda zai bauta masa ta'ala Allahu an zalika uluwan kabiran malamai mu dawo da hankalin mu jikin mu yau ba da ba ma har ma ana cewa ga baban Allah la ilaha illallah to sannan wai wannan ne zai ce maka yana kan addini wannan ne zai ce maka yana kan addini Allah ka kare maka tsare mana imani laqad ji'tum Laka ji itum shay'an idda wallahi kun zo da wani babban mummunan al'amari wanda kare ba zai ci ba. Menene wannan? Takadu. Yakadu samawatu yatafaffarna min wa tanshaqqu al-ardu wa takhirru al-jibalu hadda Wannan kalma da kuka faɗi muninta takadu samawatu sammai bakwai tana gab ya tafattar na sakekke ce su guzo sun yi fushi takaici ya kama sammai ya za a ce Allah na da watan shakkul ardu ƙasa tana gab da ta ce ta tsatsage ta bubbude ta kife da waɗanda ke faɗin haka kaga ashe in ka ƙi Allah alkaunu kulluha tagadabu alaik halittan Allah duk ne maka suke yi shinka mugun aiki fitina bala'i musiba duk yana cikin bautan wani ba Allah ba wa takhawul aljibal hadda duwatsu sun kusa su rurushe su rugurguje su yi barin fitina akan masu fadi jama'an musulmi ku lura da wannan aya subhanahu wata'ala yana nuna mana yanda halittansa ke fushi da masu faɗin haka sama tana neman ta kece in ba din Allah subhanahu wata'ala ya ce sai lokacin tashin alkiyama ba da ta yi wotsa da masu cewa Allah na daɗa haka nan ƙasa ta gaza hakuri da haƙurin nan nata ga waɗanda ke cewa Allah na daɗa duwatsu sun gaza haƙuri sai dai Allah ya ce a'a na riga na yi hukunci akwai ranar da saman za ta tsage ba yanzu ba izar sama'un shaqqat kuma mu naɗe ta yau mu natsuwi sama ka tsaye su kutub ita ma kasar akwai ranan da zamu canza ta yau manu baddilil arda gairar ardi was samawat wa ba razulillahi qahhar duwa tsun ma akwai ranan da zamu mu su daga tushen su mu nike su wa yasalunaka anil jibali fa qul yansifuha rabbi nasfa fa yazruha qa'an safsafa la tara fiha iwajan wala amta anid da'u للرحمن an da'au rahmani walada me yasa sama ta fushi ƙasa ta fushi duwatsu suka yi fushi saboda waɗannan bayi sun yi da'awan Allah na da haihuwa ya haihu domin kalman walad kalima ce wadda take ta kunshi ɗa namiji ta kunshi ya mace shi yasa Allah cikin hikimarsa da baiwarsa yayi amfani da kalman walad dan ijazi kan wani ya inda yace ce ibnun sai wani ce ato mala'iku da aka ce mata ne ‘ya'yan Allah ya tabbata domin Allah ya ce waɗanda suka kafita la yusan munal mala'ikata tasmiyatal unfa Allah ya kiyaye mu وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا bai dace ga Allah mai rahama ba Allahu akbar ai yanzu kalmar rahama tana bibiyan mu in ba din haka ba wallahi da an halaka mu na kalubalanci duk mai saurare ya gaya mun sabo daya da aka yi ma Allah tun da subhanahu wa ta'ala ya so ma aiko da annabawa yana hallaka masu saban nan daya bayan daya a gaya mun sako daya da aka hallaka annabawa gaba daya wanda a yau ba a yi shi a gaya mun ɗaya rak sai ƙaruwa wa rabbukal gafurun zan law لو bima kasabu la'ajjala lahum al'azab bal lahum maw'id lan yajidu min dunihi maw'ila موئلا wato tsaban rahaman Allah ne da gafara yayi ma jama'an annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ta'ala ya ce da yana kama mu da abin da muke aikata walla da an gaggauta azaba akan mutun tuni sai dai akwai ranan kin dillanci akwai lokacin da alkawali za ta shiga ta za ta cika ba mai buya ko gudu ko mafaka Allahu akbar ma kana Allahu li yu'azzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'azzibahum wa hum yastaghfirun na daga cikin rahaman musulunci wanda Allah ya aiko annabi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ce ka matukan kana nan zaune cikinsu Allah ba zai masu azaba yadda ya ma samudawa da adawa da sauransu ba matukan akwai masu ɗa'a suna bin Allah da takawa suna istighfari to Allah ba zai saukar da irin wannan gamammiyan azaba ba allati ta ummu salihah wa talih jama'a musulmi mu gode domin yau zaka samu wani na nan yana bauta ma wani ba Allah ba gobe sai ya tuba da Allah ya hallaka shi da ya tafi wajen jahannama akwai mai sabo sabo a matakai daban-daban da Allah ya musu kwab daya ɗan luwadi da ƴan madugo da an da an masu faj'alna 'aliha safilaha to da an tafi jahannama to amma kuma Allah da rahamarsa sai kaga wani yayi daga baya ya ji irin wannan wa'azi ya tuba to Allah ya sa wanda ya je ya tuba domin yanzu abin ya zama ruwan dare an wanda zaka je ba a bata yaran mutane ɗaiɗai ne da wahala da wahala to samari a ji tsoron Allah magidanta a ji tsoron Allah to sai ka je yana shaba ma yaro kan kifi ya sha gishiri sai ya rarike shi shi kuma yaro mai kwaɗayi ne kan kifi zai siya yanzu zo zo samari ka ci kan kifi na naira goma yana lanɗa mashi da ɗan gishirin nan yana lanɗewa gobe ma sai ya dawo in ba a sa'a ba ba a ankara ba sai a ga yaro kawai ya tsiyaye zama ya gagara Allah ya raba mu da fitina ya raba mu da musiba wato mu dai ji tsoron Allah ci gaba in kullu man in kulle man fis samawati wal ardi ku sani duk wani halittan da ke sammai da wanda ka sani da wanda baka sani ba wal ardi da duk halittan da ke kankashin ƙasa ko doron ƙasa da wanda ilimin ka ya kai gare shi da wanda ba za ka taba sani ba haka mutu illa ati rahmani abda wallahi zai zo ma Allah mai rahama a matsayin bawa ne eh bayi ne dukanmu kuma ka zama ma bawan Allah sharafi ne daraja ce kadari ne gare ka shi yasa Allah in ya so rahamarsa sai ya kira mu da bayi masu da'an mu da masu saban mu قل يا عبادي الذين ala على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا suka ji Allah yana mu ya ku bayi waɗanda kuka saba ma Ubangiji kuka yi ɓanna da ta'addanci kada ku yanke kauna daga rahaman Allah bayina kuma yace kul ya ibadiyal ladina asfaqu bayina wannan ana nufin yan bid'a ne anna a daji anna ne a gari masu sabo ne mazinata ne yan luwaɗi ne yan maɗigo ne barayi ne masu garkuwa da mutane ne ‘yan bindiga ne, duka mai mai saɓo ko ma wane ne Allah ya ce, Kul ya ibadiyar lazina asfaqu ala anfusihim kun cuci kanku ne kuna zalintan kanku ne sakamakon ku zai muni in ba ku tuba ba to ku zo ku zo ku zo ku zo ku yanke kauna kada ku yanke kauna kai in ba Allah mai rahama ba wake wannan ka ku yanke kauna rahama ta rahama ta ku taho ku taho ku taho balantana a irin wannan wata Allah ya sa mai banna ya tuba daga yau domin annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa idan ramadana ya zo futihat abwabul janna wa gullikat abwabun nar wa suffidat shayatin akan bubbuɗe kofofin aljanna gaba daya a kukkulle kofofin wuta dukkika shedanu a sa masu mari a sa su a turu ai masu tannaki ba inda za su shi yasa kaga wanda ma ke zuwa kwalle yakan zo tafsiri alhamdulillah Allah sa zuwa makaranta ta dore wanda ke zuwa dandali yakan bari ya zo tafsiri Allah ya sa daga yau an daina mai shan taba awa ɗaya sai ya yi ni awa goma sha bai ga hayaki ba to Allah ya sa shi kenan shi sa aka kukkulle shaidanin marowaci sai ka je yana ga dabino marowaci wanda yake shi kanshi ma bai ci ba sosai yana tafe da yunwa fara ta so makama shi amma sai gaji yana kashi ruwa ga leda daya saboda darajar da ke wannan wata an kukkulla shaidanu an daddaure su an gaggarmake su an masu tannaki an masu tabaibayi an buɗe kofan aljanna an kulla na wuta sai ka ji kowa alkhairi ne a zuciyarsa to ana fatan Allah ya sa wannan alkhairi ta dore إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا كن عبدا لله كما ينبغي yi kokari ka zama bawan Allah yadda ya cancanta ka zama dan kai an halice ka a bawa ne mai bauta amma ga Allah wa ma al jinna wal insa illa liya'budun laqad ahsahum laqad ahsahum wa 'addahum 'adda laqad ahsahum wa addahum adda Allahu akbar Allah ya kididdige kowa wa addahum adda ya lissafa su daya bayan daya in kana tsammanin zaka buya ma Allah ka shiga rubibi a baka san Allah ba baka san Allah ba innaha in takum misqala habatin min khardalin fatakun fi sahatin aw fi samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah inna Allah latifun khabir ba kai ba in aikin ka bai kai hancin kuda ba ka san kuda ai to hancin shi wa zai iya sufanta min yadda hancin kuda yake kuma kullum kana tare da shi ya hau jikinka ka ganshi ka kome shi wani lokaci ma ka kashe shi wani lokaci ya shiga cikin abin shanka ka dulmiya shi ka fito da shi kai haka kai haka ka yadda shi amma za ka iya sufanta min hancin shi abu ku san kalan hancin shi ba to kaga saboda kankantan shi ne to idan aikinka bai kai hancin kuda ba je ka ka ɓoye a ƙanƙashin duwatsu manya-manya na duniya ko in kana iya sakawa a sararin samaniya ya ake bi Allah Allah zai zo da kai gobe kiyama ya zo da aikin ai maka hisabi a baka sakamakon da ya dace da aikinka inna Allah latifun khabir subhanahu wa ta'ala saboda haka har ka yi dimuwa ka ce za a yi smogalin ɗinka a saka aljihu a wuce ka ji dan Allah dimuwa oh ko mu ce dinkaniya akwai wata kalma akan ce dinkaniya wannan dinkaniya ne dinkaniya ne kana yaudarar kanka wa ma Allah haqqa qadarihi wani ma cewa ya shi aikin da yayi ya fi karfin aljanna ba abinda Allah zai biya shi da shi a akwai wuta kam ah, to wanda ya wuce aljanna sai ina ai ya ba kan shi amsa ne Allah ka kare ni na'am wa kulluhum ati yawmal qiyamati farda wa kulluhum atihi yawmal qiyamati farda gaba dayan talikan nan bayin nan sama da kasa atihi yawmal qiyama za su zo wa Allah ranan tashin alqiyama kufatan uratan gurla kama ana awwala khalqin nu'idu wa'dan alaina inna kunna fa'ilin kowa zai zo huntu tindir zandin haka za mu tashi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba ba fadi a kafan mu slippers ba shi a kafan mu kuma ba taguwa mazan da matanmu hatta mu musulmi da muke kaciya fatan da aka yanke na kaciya sai ya dawo in daɗin za a sha a sha da shi in fitinan ne Allah ya raba mu da ita a sha da shi dole gwamla kenan Allah ya ce kama bada ana awwala khalqin nu'idu kamar yadda muka fari halitta tun usuli ka faɗo kana jariri kuntu timbir baka da komai jariri galibi zaka ga hannun shi a dunkule ana tunanin ya zo da lu'ulu'u da dinari bayan wani lokaci sai ce kun gani fanko nake ku mun gata sai wancan ya kawo jamila da jamilu wancan ta kawo ɗan jummai da yar jummai sai a tattara a mashiga ta ya samu sutura to gatan ka imani da aiki na kwarai gobe kiyama in ba haka ba ba ma timbir ba za a yi maka rigar jahannama wandan jahannama hular jahannama ke ma su da shimin jahannama rigar jahannama hijabin jahannama wannan za ki sa hijabin wuta in yau baki sa ba a duniya sannan shimfiɗan jahannama bangon jahannama katifar jahannama a zalika khair am jannatul khuld shin wannan jahannama tafi koko aljannar dawama wanda Allah ya yi alkawali ga masu tsoronsa yasa kowa zai zo ma Allah farda kuma shi kadai ka daina ganin ka cikin jama'a kana ba da umarni to tun daga mutuwanka za ka gane dai ba za san naka dai sama-sama ne duk wanda ke tsananin sanka har ma takka wanda wata ma san ƙarya take maka wallahi saboda kana da mulki ne ko kuɗinka ya tunduma ai mu talakawa in aka so mu ne muke sanin an so na Allah ba mai kuɗi ba ina gaya maka amma ka ji kawai ta tasa alhaji tana my sweetheart my one a'a kai ka ji tsiya wanda duk bikinta Allah ya sa ya mutu ta kwashi ganima Allah ka shiri bayi da Allah ya ce kai kadai zaka yanda aka haife ka ba a haife ka da jama'a ba haka za ka mutu abinda nake son in ce shine hatta ita in ka mutu da za a ce ki je ki dan taya shi zaman kewa ki ɗebe mashi kewa za to bari in gaya muku ma wani magana wanda yake kila kun ankara ko ba ankara ba mu ankarar da juna ba kowa ne a nan zai mutu daga shi sai sa a ɗakin ta kwana a ɗakin ita kaɗai ba kai ɗin ne dai ba wani ba kana mutuwa ka zama dodo sai ta gudu tana ɗari rawan ɗari duk sannan Mm. duk sannan sai ta gudu ba ta son ku haɗa jiki kun gani Allah ka kare mu da imani wannan raddi ne ga wancan cewa la'uti yanna malan wa walada to kai kadai za ka da kai da bakin aikinka shi gaba eh to mu kyala wannan ayar sai Allah ya kai rai dan mu ba ta haƙƙin ta gwargwado in Allah ya so Allah ka amintar da mu ka sa abin da muke yi shine daidai ka yafe mana kwarafaran mu ka gafarta mana zunubanmu. mu ka sa mu cikin masu jin gaskiya da imani da gaskiya da aiki da gaskiya kuma Allah ka anshi ayyukan mu ah, baban mai gidan malam Rufa'i ya aiko da kuɗi dubu biyar ya ce a raba ma wasu bayin Allah waɗanda suke hidima a nan sannan daga ciki a ɗauki dubu ɗaya a ba marayu a ɗauki dubu ɗaya a ba masallaci to ina jin na miƙa sannan wani bawan Allah kuma ya ce assalamu alaikum dan Allah malam ina so a sanya ni cikin addu'a jarabawa nake da shi a Jos dan Allah malam a sanya mamata ko mahaifiyata hajiya hassana a cikin addu'a yau satin ta uku da rasuwa to bari mu soma da babanmu da tijan arziki nan da muke zaune yana daga cikin sadaukarwansu da shi da ɗan uwansa da ya rasu Allah ya ƙara masu haske Allah ya sa ɗayan yana aljanna shi ma in ya mutu da mu duka Allah ya ba mu gidan aljanna kaga dattijo ya lala dubu biyar ya kasa ta kasan imani ne yawwa saboda haka sai mu yi koyi da irin wannan aiki ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما أبوسا قمطريرا ما الجزاء فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا wajazahum bima sabaru jannatan wa harira Allah ya bada wannan sakamakon to wannan bawan Allah shi kuma da ya bada dubu ɗaya muna roƙon Allah da sa da buwayarsa Allah ya baka nasarar jarabawa sa'annan mahaifiyarka da ta rasu ya Allah ka anshi ayyukanta na gangarunka ya mata zunubanta ka ba ta gidan firdausi kuma muna maka ta'aziyya Allah ya ƙara haƙuri to a cikin kashe-kashen da aka yi Allah ya taimake mu ko ba na malam mai fassara to ga wata dubu ɗaya ta zo kaga shi ma ya samu yauwa ga naka nan to wani bawan Allah kuma ya aiko da dabino kun gan shi rabi ne nan hikima irin na ‘yan agaji ka Allah ya gaji yadda ku sai suka raba biyu aka ije ɗaya a ƙofa waje sai suka ce kila ma dai kun ji wai mun ɗibi namu sai a raba mu kuma abin da ya ragu wanda suke ciki haka ka ce ko? to madalla wannan dabino da ka bada mu yi buɗe baki Allah ya buɗe maka gidan aljanna ka shiga cikin sauƙi da kai da iyayenka da mu baki ɗaya yawwa to na waje za ku ansa a waje na ciki za ku ansa a ciki